sauraro barkanmu da wannan lokaci shirin matasa ne shirin yau da gobe ke zuwa muku daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaje. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau talata 18 ga watan Afrilu na shekarar 2017 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba inda yau za mu yi magana akan yadda karancin maki a jami'o'i ka iya shafar ɗalibi har ta kai shi ga kora. hakan yana faruwa sosai musamman akan ɗalibai mata amma sai dai wani lokacin ba faɗuwa Allah da annabi bane gaskiya duk da matakin koran ɗalibai da ake yi ta hanyar probation bai hana yasa gazawan ɗalibai ba hakika wannan abu yana matukar ba wa ɗalibai wahala musamman waɗanda suka zama 'ya'yan talakawa To me ke jefa ɗalibai ne cikin halin ƙaƙanuka yi? Kaga an kori mutum akan cewa ya kasa haya mataki wani maki ko da kuwa a shekarar ƙarshe ne na gama jami'ar. majority muna samun matsala ne daga wajen questions din malamai ana mana apply questions ku ba ku ba ma koyar da ku su ba a zai iya yiwuwa an kauce ma hanya abinda ka je ka karanta ka zo ka maida wa malami ka samu ka ci ba za a yi ma wannan ba sai a yi ma apply yadda ba za ka iya ci ba Yau a yi ma kwana da kawai ka rasa da yayya ma za ka yi ka ansa wannan jarabawa to baka ganin kai dan jami'a ne jadawalin karatun aka baka auna fahimta ka ake dole sai an baka abin da aka koyar da kai za mu ji ko auna fahimtar ce ko a'a inda za mu tattauna da farfesa Yusuf Alhassan bayan an gama da matasa wanda ya tuba shugabantar kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano sannan yanzu haka malami ne a jami'ar Missouri da ke nan Amurka. Za mu karanto amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter ɗin cewa bisa tsarin karatu ko kuma yadda wasu jami'o'i ke aiwatar da lamura a Najeriya na korar ɗalibin da duk ya gaza haura maki ko kuma mafi kankantar jarabawa da ake buƙatar ka ci wani abu wato probation a turanci. Shin hakan ya taɓa faruwa da ku ko kuma wanda kuka sani? Sakon farko daga Sada Sa'idu Daura ya ce yau da gobe tabbas haka ta taba faruwa ga wani wanda na sani amma da aka shiga aka fita da na gwamna masu gidan rana sai gashi an gyara komai. ashe cin hanci da rashawa bai bar jami'o'in najeriya ba da fatan masu ruwa da tsaki akan haka za su duba sai alhaji mele yusufari ya ce hakan yana faruwa sosai musamman akan ɗalibai mata amma sai dai wani lokacin ba faduwa allah da annabi ba ne rashin biya malamai bukatunsu shi yake janyo musu wannan faduwa har su shiga wannan hali sai jamilu buhari ya ce gaskiya duk da matakin koren ɗalibai da ake yi ta hanyar probation bai hana ya sa gazawan ɗalibai ba don duk shekara za ka ga adadin yawan ɗaliban da ke fuskantar barazanar probation ɗin karuwa yake yi a maimakon a sama ragowansu sai baba gana alhaji dabuwa guru ya ce salam filin yau da gobe duk da ni wannan abu bai shafe ni ba amma zan yi tsokaci tun da yan uwana da abokanai na suna ciki hakika wannan abu yana matukar wa ɗalibai wahala musamman waɗanda suka zama 'ya'yan talakawa fatan mu dai Allah ya sa a gyara wannan lamari yau da gobe ku tashi lafiya. Sai Abba Bala Harun Tsafe ya ce asalamu alaikum yau da gobe a gaskiya ni ban ga laifin wannan tsarin na jami'o'i ba domin zai taimaka wa ɗalibai wajen zage damtse a wajen karatu ni dai na san wani abokina wanda haka ta taɓa faruwa da shi daga ƙarshe da ƙyar ya samu ya ci gaba da karatun allah ya ba mu sa'a ku tashi lafiya yau da gobe Sai Ibrahim Haruna ya ce salamu gaisuwa a gare ku gaskiya ina ɗaya daga cikin wa'anda aka kura dalili kuma na wasa a gaskiya don haka mu cire wasa. Sai Halima Muhammad Haruna Sa'idawa ta ce salam yau da gobe hakikan hakan bai taba faruwa da ni ba amma kuma ya faru da wata kawata wanda sanadiyar hakan ya taka mata birki na ci gaba da karatu a jami'a muna fatan za a samu maslaha akan lamarin amin. sai ya hayya magaji hammado ya ce ni dai hakan bai faru da ni ba amma hakan ne ya sanadiyar daina karatun da dama daga cikin abokan karatuna gaskiya abin akwai cin rai amma dai hakan ba wani abu ba ne sai safiyanu gumal zangon daura ya ce asalamu alaikum yau da gobe ai wannan matsalar ta zama ruwan dare a jami'o'in najeriya hakan kuma ya samo asali ne daga malaman jami'a saboda rashin koyar da ɗalibai abin da ya kamata sai yahuza abubakar gora ya ce salam yau da gobe hakan ya faru ne ga wani wanda na sani amma sai dai kuma an gyara masa saboda yana da manya a cikin makarantar inda take aka nemi a sake buga masa jifi na karya wanda zai daidaita al'amuransa haka kuma a wani bangare idan ta auku ga wani to dole ya bar makarantar saboda bai da damar cewa a gyara mai a takaice dai abin yana faruwa sai sadi energy tandari fortiskum ya ce yau da gobe ikon allah hakika karancin maki ko probation a turance yana sa wa mutane da dama haƙura da karatun boko duk da cewa ni ban kai wannan matsayin ba amma ina ganin matsalar daga wasu malaman ne gani yadda suke saurin kada ɗalibai sai maryam adam ta ce yawanci duk wanda suke manyan makarantu sun san probation saboda wanda ya yi na nan a cikin makaranta amma kowa ya san ya yi baya bai taɓa faruwa da ni ba amma na ga mutane da dama da hakan ta faru da su sai dai kamar yadda wasu suka faɗa ban taɓa ta'allaka samuwar probation ɗin ɗalibai da lecturers ba sai dai na fi ɗaukan hakan da rashin mai da hankali akan karatu ko kuma rashin fahimtar inda karatun ya dosa. sai shehu adamu rijau ya ce eh hakan ya faru da wani amini na a lokacin da muke karatu a jami'ar ahmadu bello da ke zaria duk da dai ba department ɗaya muke da shi ba amma a campus ɗaya muke kuma ɗakin kwananmu ɗaya a hostel a gaskiya na ji masa takaicin faruwar hakan gani yadda muka ta yin faɗi tashi tare da shi amma kwatsam sai wannan matsala ta zo ta faru da shi wanda a sakamakon haka ya bar makarantar ya yi asarar kuɗinsa lokacinsa da kuma damarsa kenan. sai adam magadi zaura keti ya ce salam yau da gobe wallahi tallahi wannan ya taɓa faruwa da wani abokina yanzu haka yana nan muna aikin mota da shi ai gaskiya abin sai wanda ya gani shi ya sa ma ni kam yanzu bana da sha'awar ci gaba da karatuna tunda uwayena ba su da ƙarfin da za su kula da karatuna. sai edward mallo ya ce yau da gobe hakan ta kan faru ko da yake abin babu daɗi yakan sa ɗalibai su ƙara kulawa da karatunsu su kuma daina wasa da karatu sai dai wani lokaci cin hanci da rashawa yakan sa waɗansu ba su kulawa da karatu don masu gida rana za su masa aiki don wuce wancan wurin. sai bello suleiman ya ce ni ma dai wannan bai taɓa faruwa a kaina ba amma ya faru ga 'yan ajin a jami'ar ahmadu bello zaria kuma gaskiya laifinsu ne na rashin mai da hankali a wajen karatun ba ruwan makaranta. sai da Ahmadu Doro ya ce salam yau da gobe hakika ni kan bai taba faruwa da ni ba a nan jami'ar Bayero ta Kano amma akwai abokina wanda hakan ta faru da shi har ta kai ga ya kori kansa tun kafin hukumar makaranta ta kore shi kirana ga yan uwana dalibai da su kara mayar da hankali domin gujewa afkuwar hakan Idan muka koma shafinmu na Twitter at Muhammad Salis 14 ya ce salam yau da gobe babban magana a nan shine waɗannan ɗalibai dama sun shiga jami'a ne ta ciwa-ciwa don haka dole ne su samu matsala. Sai daga ƙarshe at Ahmad S a Shakawan ya ce hakika ni kan hakan bata taɓa faruwa da ni ba amma bana goyon bayan hakan da fatan za a ƙara duba wannan tsari. To mu gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. Wasu mutanen gari da ɗalibai da ma wasu masana ilimi na ɗiga ayar tambaya ga tsarin ilimin jami'a wanda ke korar ɗalibai daga makaranta ko da kuwa a shekarar ƙarshe ce ta gamawa in har ya gaza kaiwa wani matakin maki ga tattaunawar wakilin mu zaharaddin sani funtuwa a zauren matasa na yau da gobe. wannan shiri ya samu bakuncin aliyu buhari bakori akwai yazid ahmad akwai nasiru rabi'u to na farko zan fara da kai malam yazid ya kake ganin zaka ga ɗalibi ya ɗauko karatu amma sai ka ji an ce yana aji daya biyu uku sai ka ji kawai ɗalibin nan ya bar makaranta kora da ake ko kuma in ce irin ana cire ɗalibai daga makaranta shi wannan matsaloli ne dama wanda ba yau suka fara ba a arewacin najeriya wata matsala ce wadda ya kamata a tarbe ta tun daga tushe wato daga makarantunmu na sakandare yaran suna lakin guardian and counseling suna karancin faɗakarwa game da me ma ya kamata su yi ni menene ma ya cancanta da ni wani yaron za ga waka ta yi dacewa da shi amma sai ka ji ya ji ya dauko ya ce a shi medicine zai yi za ka ji ya ce a ina so in zama ɗan jarida amma za ga wannan yaron ya ce shi dan art ne amma bai literature and english ba wanda ita ce dole sai da ita shine zai wannan karanta wannan bangaren jaridan nan za ka ji yaro ya zo ya ce ma a'a ni lo zan yi babu wannan literature and english kaga tun daga nan an riga an samu matsala matsala mun shiga da irin wa'annan yan matsalolin sa da muka jami'i amma Allah saka malaman mu da alkhairi a wancan lokuta sun tsaya sun gano muna da wannan matsalolin sun tarbo mu tun daga farkon shigan mu to amma yanzu gaskiya yawanci yara suna samun karancin wannan abin man Nasiru Abiyu watakila kai ka taba shiga wannan tsari na manyan makarantu akwai wani bayani da zaka yi mai sauraro ana samun matsala wajen ilimi sosai ni lokacin da na je jami'a mana na samu kaina a ciki ne amma mun sha wahala karatu sosai saboda malaman nan da suke karantar da mu a wanda ba su cancanta su karantar ba saboda yau idan ka duba ilimin ɗalibai ya koma mai kaifin basira kurin shi ke cin jarabawa malamai sun koma kawai abin da suka karantar da kai ba ruwansu da fa'inta ka ce malamai ba su da kwarewa to wannan wani irin rashin kwarewa ne kake nufi abin da nake nihi wajen rashin kwarewa shine cikin jami'a ma ma'ana alfarma ta shiga har wajen daukan malamai alfarma ta shiga saboda za ga malami abin da yake karantarwa shi kan shi bai kware ba shi wannan ina ganin wannan ya samu asali ne tun wajen lokacin da yake karatun shi kan shi wannan kana nufin idan kama an zo aji hmm. in aka tsaya gaban ɗalibai kila bai iya bayani ba yadda zai iya musu bayani su fahimci wannan abin kila ka shi haka kike ne na'am haka nake ni. dan akwai malaman mu da dama na makaranta da sauransu idan suka zo suna karantar da mu din zaka ga yawanci ɗaliban waɗanda suke karantarwa sun fi su masu sanin abin ɗalibi zai ma jawabi abokin karatun ka shi malami ba zai iya yi ma jawabi haka ba to zaka ga yawanci ɗalibi zai kwararo karatu sai ka ji an ce an kore shi wanda ka ce kai ma kana ila ɗaya daga cikin irin waɗannan ɗalibai to me yake haddasa haka idan rigima ta haɗa ka da malami babu inda zaka je karar shi ka kai shi a sanat ko a ina ne da sauransu a ɗauki korahinka da muhimmanci ma'ana zai iya ka da kai kuma zai iya je ya aro ma CO e ya zo ya baka daga ƙarshe dai ya riƙe ka daga ƙarshe haka gaza wannan karatun malam aliyu buhari ba kori ka daga cikin ɗalibai waɗanda suka fuskanci irin wannan matsala ta ka ɗauko karatu a kore ka ya ka ji a rayuwarka to assalamu alaikum abin da zan ce gaskiya tsakani ga Allah wannan abu ba abin da mutum zai ji farin ciki ba ne ba a rayuwar shi saboda watakila ka sa ma ranka wannan karatu kuma matsalolin dai da mutum zai fara fuskanta daga wajen iyayen shi ko irin ziga haka za ka iya ganin cewa an ce ai bai mai da hankali wannan kos ka karanta wani darasi BSc Industrial Chemistry a Department of Chemistry lokacin da aka dakatar da ku daga wannan karatu wasa kake ko ko me kake to gaskiya ni dai ban ce ma ina wasa ba dan ina iya bakin gwargwado na majority muna samun matsala ne daga wajen questions din malamai ana mana apply question ko ba ku ba ma koyar da ku so ba zai iya yiwuwa an kauce ma hanya Abin da ka je ka karanta ka zo ka maida wa malami ka samu ka ci ba za a yi ma wannan ba sai a ma apply yadda ba za ka iya ci ba yau ai ma kwana dai kawai ka rasa dai ya ma za ka ansa wannan jarabawa to baka ganin kai dan jami'a ne auna fahimta ka ake dole sai an baka abin da aka da kai imagine ina 200 level ai ba nisa ne a karatu ba ai kamata a ce in za a yi mun sai na kai kamar 300 level shine na zama cewa eh zan iya duk inda na je za a yi mun apply question duk inda na je zan iya dependent din shi malam yanzu bari in dawo bangaren ka akwai wani tsari wato shine abin da ake ce masa GPA a turance wani ɗalibin kila zai shiga bai gama wannan jami'a sai ya samu point babu faɗakarwa to ya kake kallon wani abin kai wato abin da ake ce ma credit hours kenan a yawanci duk yaron da ɗalibin da ke karanta karatu na BSc za ka ga waɗanda ke bangaren science za a ga za a ga minimum din su za a ce 120 credit hours ake so a cikin shekara hudu yaro zai duk sati na da awa talatin har ya gama shekara hudun shi to amma babban matsalar da ake samu rashin wannan orientation din kusan shine ummul aba'isan din wannan abin ya kamata a ce yau in za a yi orientation a departmental orientation yan kaɗan in kana da yara ɗari biyu ka waro talatin ka koya musu wannan abin su fahimta da kuma abin da ke ƙarja wannan abin late admission da ake yi saboda za ka ga yan late admission in ba an samu yaro mai hazaƙa ba za ka ga ya faɗa cikin wannan matsalolin sai ka ji an ce damun ai can bai mai da hankali ba ya kamata su dinga duba yaran nan akwai wanda shi ko ba koya mai ba daman ya iya hmm. zai kokari ya ga ya fahimci abin nan akwai wanda kuma dole sai ka koya mai sai kai mai dalla dalla to saboda haka tunda yana farkon shiga ne ka hakura tunda daman tun daga firamare suke towa da matsala su da sakandare da matsala tunda wannan matsalar daman haka so da ita har jami'a na haka za a sami ta kana ganin rashin wannan yana ƙara kawo matsala a cikin su ɗaliban kenan eh wannan yana daga cikin abin da ke kawo babban matsala dole hukumar makaranta ta hakuri saboda tana ware masu kuɗin departmental ah, na association da sauransu ai amfani da wa'annan kuɗaɗen a koya ma yaran nan kaji abin nan tun daga farko saboda in yaro na farkon shiga za a ce akwai departmental hotel wannan na union nawa to a tsaya a mai amfani da wannan kuɗin nashi a koya mai wa'annan abubuwan tun daga farkon fari. Aliyu kana ɗaya daga cikin waɗanda aka sallama daga wannan karatu akwai wani darasi da ka ɗauka na ganin cewa lalle kana so sai ka koma wannan makaranta akwai darasin da ka ɗauka? Insha Allah in dai na samu kaina a matsayin student to insha Allah zan iya bakin gwargwado na effort ɗin da ni amfani da shi a baya zan ninka akan wanda na yi saboda na ga matsaloli saboda na yi shekara biyu zaune na gida ba makarantar nake ba kuma ba jin daɗi na bane ba ya kake da irin abokanka a gaskiya ba wani kalubale daga gare su saboda duka yawanci duk sun jajanta mun akan abin da ya faru da ni saboda ba ni kaɗai bane ba mun kai mutum ɗari tara to ya dangantaka ka da iyayenka bangaren mama ta gaskiya ban samu wata ma'ala ba saboda ta jajanta mun ta san dai irin iya bakin gwargwadon kokari na da nike yi gaskiya daga bangaren babana ina cikin challenges ma na samu matsaloli gaskiya sosai kan ma in ce ma yanzu ma cikin ma matsalolin ma nike mutane abokanan shi har mai akwai ni dakta a can makaranta ya kira shi ya ce ai wasa muke yi bayan lokacin da muka samu matsala na je ofis ɗin shi na same shi ba abin da ya iya mun kuma tun da na je bai taba matsayin babana abokin shi primary ɗaya tare suke gari guda bai taba kira na ba ya ce matsayin ka na dan aboki na zo in yi gadin ɗinka ga wasu abubuwa wa'annan courses din da wa'annan da ko wa'annan abubuwan in ka yi zaka samu matsala a makarantar nan ga kaza kaza bai taba ce mun haka ba to malam yanzu ya kake ganin irin wannan matsala za a shawo kanta dole dai a yi haƙuri a tsaya a dubi wa'annan yara yara ne suka riga suka taso suka zama victim of circumstances saboda wani abu ne ya riga ya haye masu ba su sai fara din shi a rayuwarsu ba abu ne suke sa matsala tun daga tushe malamin sakandare bai iya magance wanda yaro ta su da tun daga firamare kuma dama shi babban gurin malamin sakandare yaro ya gama makaranta dai ya samu five credit including maths and english ya dai tura shi can ganin cewa shi malamin secondary gurin shi yaro ya cinye jarabawa waye da neko ya tura shi can ita jami'a kuma yana da kokarin nan ita jami'a ta kyale shi kana dora lahin a can saman su kenan eh gaskiya zan ce zan dora shi a can saboda gaskiya a dai yanzu student affairs division na makarantu ya kamata su kokari kowane department a making sure akwai guardian and counseling a fahimtar da su ga muhimmancin abin nan ga future ka, amma ka zo ka kyale yaro ka ce a ai shi ya kawo kanshi a'a ba zai yiwu ba haka saboda da can ba haka aka yi masa ba su malam nasiru rabiu na da wajenka yanzu haka nan tare da kai na kamar ga wani form nan na cikewa ko ko in ce takardar cikewa ta shiga jami'a wanda da kai ɗalibi ne ya kasance kai ba ɗalibin jami'a ba ne yanzu kuma ga wannan takarda na ga ka dai ba kai ƙasa a goyo ba ka siyo to yanzu akwai wani darasi da zaka iya faɗi mai sauraro babban abin da yake faruwa yasa na sai wannan takarda ta ci eh, ma'ana ta share fagen shiga jami'a shine na jam abin da yake faruwa shine shi karatu a ko da yaushe ma'ana neman sa'a ake yi da sauransu kuma wani zubin zaman da sauransu saboda muna samun matsala sosai to shi yasa wani zubin yanzu babu sauki wajen shiga jami'a shine kai jam jam in dai hanyar jam ce ka ce za ka shiga jami'a to ya fi saukin samu kai da ƙarshe me za ka ce zan ba abokaina da duka dai ɗalibi a cikin jami'a ya dai san dai abin da ya kai shi sai ya dage yi jama'a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi da waɗannan malamai waɗanda wasu suna a cikin jami'a wasu su ma jami'an nan dai ta sallame su saboda wasu dalilai wanda a cikinsu akwai aliyu buhar bakur da yazid ahmad da nasiru rabiu ni zaradin sani funtuwa daga nan katsina nake cewa a huta lafiya to kun ji fa tattaunawa matasa eh, madam da sabinatu da masu sauraro ma har ma hmm. farfesa yana can yana ji shi ma kafin mu ji kan shi faɗo abubuwa da dama wani jan hankalin ki a tattaunawa da suka yi point ɗaya misali Eh, ni yadda suke magana akan yadda ba su samun a sa su kan hanya guidance ko ai guidance yi eh, da mm. turanci mm. ke kuma fa ni kuma kamar magana eh to shi din da ne akan shi din mm. da ne to yayi magana cewa Guidance ne, kuma babu gaskiya babu eh sannan yayi magana cewa abu kaman irin abokan iyaye din nan zaka ga in yaro ya samu matsala sai a ce ai wasa yake an yanke hukunci ba a san irin me yake a makarantar ba wani wasa rashin kwarewa ma na malamai na malamai kin ga ya magana cewa wani dalibin sai maka bayani fiye da malamin naka ma mm. abokin karatun naka to bari duk wannan ce dai kan ta sa kan dole mu tattauna akan wannan lamari anya wannan lamari na tsarin korar dalibi daga jami'an Najeriya ko kuma shiga mutum ya shiga jan layin nan da ake kira probation a turanci anya hakan zai taimaka ba zai kara wa kubarnar dawaki ba musamman samun bara gurbin matasa musamman ta wannan lokaci da ake yaƙi da ta'addanci a mm. duniya da ƙasashenmu da sauran irin mm. wa'annan abubuwa mm. bari mu je ga farfesa yusuf alhassan daga jami'ar missouri salamu alaikum alaikum salam haji ahmad da haji maryam da haji safinatu na wa alaikum salam barka da shigowa <laughs> ya ayyuka da rana yawa to da yake kin da yanzu kana da kamar mintuna bakwai zuwa takwas da zaka yi mana cikakken bayani eh za mu baka fili kai ka san tsarin can har ka rike kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano. Shin wannan matsala da muka taɓo muke magana a yau, don na yi ƙoƙarin mu samu ɗaya daga cikin su 'yan hukumar jami'o'in Najeriya mm. kuma sun alƙawarin za su yi magana da ni mun yi ta da su amma da safen nan na buga na buga ina gawayata ita ma ta shiga probation don ba ta shiga ba. <laughs> Ta ma ki shiga ne gaba ɗaya. Mm. To shi sa na ce to bari mu lalubo ka mu ji. Ka san mm. tsarin can ga ka anan kana haka abubuwan yake? Yi mana bayani mu ji. Ah, bismillahir rahmanir a gaskiya wato na ji bayanin da wato waɗannan da kuka hira da su ɗalibai ah, akwai gaskiya duk bayanan da suka yi yadda ni na fahimta da kuma yadda na ji marar da safinatu sun ɗan ƙarin bayani a kai hmm. gaskiya al'amuran da suke shafan wato makarantunmu ne na gaba da sakandare hmm. misalin wanda suke cewa wannan abu ne wanda ya zama ruwan dare wato korar ɗalibi ko kuma dakatar da ɗalibi a makarantunmu na gabar sakandu. Hmm. An yi zancen rashin malamai na gari, an yi zancen karancin malamai wanda suke a ƙwararru. Hmm. An yi zancen rigingimu da ake da malamai, hmm. da muguntar malamai. Kuma da wato rashin kula da iyaye da 'yan uwa kamar yadda kuka faɗa ba da daɗewa ba. Kuma jama'ar gari idan wani naka ya irin wannan ta same shi ba a kokari a ji me ya faru kawai sai a yanke hukunci ce ya yi dama wannan dan iska ne dan mm. iska duk dai sauran irin waɗannan to gaskiya duk waɗannan abubuwa ne wanda suke faruwa a ƙasashen mu na Hausa da ƙasar Najeriya gaba ɗaya mm. to amma in ka duba wato akwai abubuwan da suka irin waɗannan suka faru kamar bayanin da suka cewa babu zancen wato a ah, tun farko wato da za a wato a sa ɗalibi kan hanya idan mutum ya zo ya ce yana son zai aikin likitanci mm. ko zai zama lauya mm. ko kuma zai aikin kasuwanci wato business mm. wato kawai abin da san ɗalibin nan yake so shi zai je yi baya tunanin cewa tukuna na farko yana da wannan kwasa-kwasan da ya yi a secondary ko a neko ko waye sun dace ya shiga wannan wato bangare na likitanci ko kuma na lauyanci ko kuma makamancin wannan to kamar da suke zancen babu zancen wato guidance counseling da ɗaliban mu suke yana ɗaya daga cikin rikice-rikicen mu gaskiya mm. na wasu lokutan ma za ka ga wanda kwas ɗin da bai cancanta a bashi ba shi za a ɗauko a mm, bashi ni na so wani <laughs> wani da ya so ya samu business amma ka ɗauko aka bashi masu amma bai iya mm. masu ma kwata-kwata ba to ya zai irin mu ne lissafin mu dai na kuɗi <laughs> <laughs> eh. to yana ɗaya daga cikin gaskiya rikice-rikicen wato rashin wato bin ka'ida tun farko ne mm. ya dace da mm. hajiya maryam ne ya dace da hajiya spiritu alhaji ahmed me ya kamata ka mm. karanta a ah, ah, ni ina son zan zama lauya a ah, ni ina son zan zama likita ni ina son zan zama dan kasuwa to amma ta malam bahaushe in kana da baka da gashin wance ya za ka yi kitsa wance tabbas to yana ɗaya daga cikin rikice-rikicen mu. eh da kai shugaba a can a ƙasar a Najeriya lokacin da ka rike Recto, ka samu irin wannan matsalar da ka samu yaya aka yi? Gaskiya akwai su. Ah, eh. Alhamdulillah lokacin da na rika na yi rangadi da yawa. Hmm. Na zazzaga a makarantunmu kuma na sami irin waɗannan abubuwa. Hmm. Eh, wasu daga ciki gaskiya ɗaliban sun zo sun same ni misalin a School of Technology. Hmm. Akwai wani rangadi da na je na yi. ina zuwa ɗaliban suka ce a ranka daɗe dama muna neman ka na ce me faru ka ce da mu gaskiya ga matsayin da muke ciki na ce kamar yaya ka ce akwai na farko akwai malamin mu ya matsa mana mm. misali ya sayan mana da akwai takardu ko kuma wannan lecture note da ake fata mm. hand out ke hand out eh wannan hand out ne eh. suka nuna min shi suka ce ka gan shi na ce eh ce to wannan malamin mu ne ke sayar mana duk wanda bai sai wannan ba mm. to ba zai wannan karatun ba mm. akwai wani da wani da wani suka bani misalai da yawa mm. Allah da ikon na ce kan tabbatar da wannan kafin na fita sai ga daraktan makarantar ya shigo ya zo ya same ni kan kare kaza da kaza nace a ah, wani eh lafiya sai nace to kai ina monitor yake gashi nace sake gaya min abin da ka gaya mu yace da ni gaskiya abin da yake faruwa malam wani wannan lecture na din ko wani hand out da ya bamu gashi in ba ka siya ba ba da za a aikace wannan karatu ko kwas na hmm. na ce masa to a wani eh, ne na kalli da harafin ce masa wannan haka na farko na ce haka ne ce ha shi ma ya ji labari amma a takaice dai ya dan kakare hmm. saboda ya ce musu to shi ne a gaban daraktan ne wa ɗaliban a tsoron ce wannan Allah yadda hmm. za a gyara wannan na ce na ce masa kana da wannan labari ka san abin da ake ciki na farko wannan malami ya bi ka'ida nan tukuna sai da irin wannan nauti ake don kudin fa Aji Ibrahim Aji Ahmed da Yunus mm. mm. dubu ɗari lokacin ake sai da malamin sai da wannan abin. Mm. Gaji. <laughs> Take da ni gaskiya ka gan nan yawancin mu da a kafa muke tahowa karatu. Ba kudin taksi ba mu da shi kuma ba mu da kudin. Ko dubu hamsin ne ko dubu talatin ne na muka gan su. Sai ya yi kudi da su dole. <laughs> <laughs> da shi wannan ah, daraktan makarantar na ce masa kaga wannan mm. ya ji academic board naku na nan school of technology tukuna kun amince an bi wannan littafi ko kuma wannan notes tukuna cewa sun dace ma tukuna a sai da su da mm. ban ba sai na ce to kaga ka'ida ta farko an karya mm. na ce idan kowa zai rubuta abin da yake so ya siyar ya saka kuma kuɗi na ce to kaga na farko babu zancen ma wato kun Eh, to, eh, eh, eh, yawa, Profesa yanzu misali saboda lokacinmu ah, muna son mu ji ne dama muna magana mun alakanta wannan matsala da in an kori ɗalibi ya kamo hanya gashi an kore shi yana tunanin zai zama mutumin gari an buge mai gwiwa. Ga kuma yaƙi da ta'addanci da ake ta yi a ƙasashenmu. Anya wannan abin ba zai ƙara na dawaki ba a inda muke son ka karkare mana mu ji kenan. Za ka iya bamu wata alaka za a iya samun alaka ko a'a? Kana da minti biyu zuwa uku. subhanallah a gaskiya wannan wato zai iya zai faru gaskiya mazance ya faru da yawa daga bayan labarai da na ji iri iri mm. saboda ɗalibi ya zo wata ya kai ƙarshen lokacin karatunsa yano yana ko 100 level ya zo ƙarshe ka kore shi akan abin da bai dace ba ko kuma abin da yake za a iya gyarawa mm. to mm. kamar yadda wani na je bayani ya ce shekarar sa biyu yana nan a zaune amma mm. yanzu yana da ya koma ba zai wasa mm, ya gara siyan form eh to yanzu wani zo ya dan same shi ya dan canja masara a yi je shiga ta'addanci ya me zaka ce babu kaga wannan kora da aka yi ja wannan masifa so amma a takaice ni abinda zan ce zan ce muku shine ni shawara ta mm-hmm. a gaskiya wato harkokin karatun Najeriya suna neman canji. me nake nufi a nan wato kun ga wato kundin karatu da ake cewa curriculum na farko tukuna mm. wato in ka duba shi ne umul abaiti duk wannan rikice rikice mm. wanda tun talatala ake amfani da shi har yau na rashin eh, ba da sakamako mm. na iri wannan makaranta ta ta daban kano state polytechnic daban bayar daban zaria daban you know daban da dai sauransu to to amma kamar kaga mu a nan zancen probation menene ma zance mai kai ma za a baka probation in ba dai kai anan ana yi ko ba a yi to amma abin da nake gani cewa eh anan ana yi hmm? ana badawa ko ko ba a bayarwa su ya ake in ba a bayar ba a takaice yo ai anan Haji Ibrahim Haji Ahmed ai ba wani abu bane anan hmm. ai in ka ji sai anan wannan wani different problem ne kake ci hmm. anan misali ka ba da kuɗin ka san darajar kuɗin ka ka san mutuncin wannan makaranta da kaje mm. ni ba taba ganin ma inda aka ce an ba wani dalibi probation ba mm. da eh, Kansas State Community College na koyar da ah, abin nan Lawrence mm. na koyar ni eh, ban ga ban shigo cikin wannan ban ga wannan matsayin ga ɗaliban ah, a nan Amurka ba amma ga dalibi har ma ya fita daga makaranta to wani abu ne da kansa zai fita ba wai kamar irin wannan mutum zai diploma a mm. shekara uku zai shekara biyar shi da yana abu daya mm. malamin yana kada shi saboda wata mugunta kamar yadda suka faɗa mm. mugunta irin ta malamai ko kuma rashin cancantar kwarewar malamai da sauransu to lokacin da ina full da gaskiya akwai abubuwan da na yi wanda zan ce na kawo canji mm. ne kamar wato sama kofin nan. Eh to to to ai abin da zai faru farfesa tunda a mako mai zuwa akwai inda muke so mu sa gaba a shirye-shiryen da zai wuce game da maganan yaki da ta'addanci da yanda halayyar mu ko kuma darussa ke taba mu. to in satin ya wuce zamu lalubo ka sannan kila su yan hukumar jami'o'in Najeriya sun shirya sai mu hada ku mu ji mm. ta ina za a samu mafita akan wannan lamari dan gaskiya bai gamu ba a yau. Mm. Eh to shikenan. Mun gode. Mun To haka yake. To yanzu kan ai nan zami wa alaikum salam nan zami sallama maryam haka ne maryam bashir bugaje safina ta sodangi sai kuma daniel brown da ya ja ragamar shirin da ma injiniyan mu ne yau sai ibrahim jarmai da ya hada mu a facebook live ni usman ahmad kabara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc ke cewa allah ya hada mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa wasanni na motsa jiki dukkan su ba share ba yau da gobe muryar